assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha biyar ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa madina na da shekaru 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2022 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karɓi azuminmu sallolinmu da sauran ibadodinmu sa'annan ya biya mana dukkanin buƙatunmu muna bayani akan hanyoyin da iblis yake bi wajen ya ga cewa ya halakar da 'yan adam ya ɗauke su daga tafarkiyar Allah zuwa ga 'yan ƙanana hanyoyi na yaudara waɗanda ya tsara muka ce idan ya buwaye ya dora ka akan shirka zai yi ƙoƙari ya dora ka akan aƙida ta bid'a idan ya buwaya to zai yi ƙoƙari ya ɗora ka akan wani babban laifi wata kabira ko kuma sagira wannan ita ce al'ada ta iblis wannan mun ba da misali na yanda ya wasa da hankulan mu a wannan lokacin wajen ƙoƙarin ɗora mu a kan laifuka daban-daban kamar sha'anin da ya shafi shugabanci yadda ya kwaɗaita mana shugabanci amma kuma tare da haka ya kwaɗaita mana zalunci muna son mai shugabanci amma ko ba mu da adalci sa'annan na ba mu misali abin da ya shafi samari da 'yan mata yanda ya kwadaita mana mu canza halittar Allah za ka ga ƙallani daga cikin mata face tana da burin ta canza wata siffa daga cikin siffofi da Allah ya yi mata jiya wasu masu yi ta turowa menene hukuncin amfani da sabulu wanda ke canza launi wanda wannan ban zaci cewa akwai mai buƙatar ya tambaya akan haka ba domin al'amari ne na haram wanda kowa ya san haram ne yin amfani da sabulu wanda ke canza launin fata ko kuma ƙarin gashi mutum ya sa musamman mata su sa wani gashin doki ko wani abu a yi ƙari ko kuma har ana kokari a yi rufe-rufe a ce ai idan siliya ce ko wata kaɗa idan aka sa ba laifi duka wannan labari ne kuro waɗannan yi da ake sawa su ma duka suna daga ciki an fahimta akwai malaman musulunci waɗanda suke ganin haramci matuƙa waɗannan yi da ake sawa na zamani ko kuma mace ta yi shiga ta yi kama da waɗancan mutanen ahalul kitabi ko kuma in ce ta yi kama da yahuda da nasara wannan haram ne akwai kaya da ake sawa na aure ko wanda za ka ga turawa suna sawa suna ja ga ƙasa ka ga an ja shi zira'i ya fi ishirin ga ƙasa wani farin gawon haka shi ma wannan haramun ne an fahimta wani shafi-shafi irin nasu shi ma haramun ne abubuwan da aka san idan za ki shafa su za ki yi kama da ba yahudiya ko ki kama da ba Nasariya, waɗannan haramun ne ina fatar an fahimci wannan su ma mazaizai su tura irin wannan da ake sa a mammatsa jiki haramun ce mun san da wannan idan ma ya kasance e an ji sallah tana bayyanar da wani ɓangaren jiki kun ga iyakan barna kenan akwai malaman da ke ganin ba a sitirci al'aura ba kenan don haka sallar ma akwai alamar motsin rai gare ta da kuma alamar tambaya to ala halin kada ma ka yi shiga ya zamanto kayi kama da yahudu ko kuma kayi kama da nasara haka ma mata su sa kayan maza ko ko maza su sa kayan mata wannan duka an daɗe da sanin cewa haramun ne to ba su kaɗai ne kabirorin da iblis yake ƙoƙarin ɗora mu a kai ba akwai manyan laifuka daban-daban da iblis yake ƙoƙarin ɗora mu a kai wanda na yi niyyar in tsaya kan waɗanda na ambata a jiya to amma kuma an lura da ni akwai manyan laifuka da dama waɗanda al'umma ke aikatawa waɗanda ya kamata a tsinta ya za a yi magana a kansu ko da yau ne kurum na daga cikinsu shine bari yin sallah wanda bari yin sallah yau ya fara kuma al'adar musulmi musulmin yau da yawa daga cikinsu akwai waɗanda ba sa sallah matansu sukan kawo ƙararsu sukan kawo complain malam mijina yanzu bai sallah malam mijina bai sallah menene hukunci in ci gaba da zama da shi haka ma da yawan iyaye sukan zo ‘ya'yansu ba sa sallah to abin ya fara komawa ado rashin yin sallah ga al'ummar musulmi sa'annan za ka ga akwai mutanen da in suna cikin garuruwanmu nan suna yi amma da ya ɗaga ya kai abuja ko kuma ya fita najeriya ya ji ƙasashen waje kuma sai in ya sake dawowa gida daga bakin lokacin nan sallah ta tsaya kaga sallar da yake yi ba da Allah yake yin ta ba ko to wanda babu shakka barin yin sallah ba karamin laifi bane yana daga cikin manyan laifuka waɗanda iblis yake tsananin kauna babu abin da iblis ya ƙi jini irin ya ji an yi kiran sallah ka tashi kayi alwala ka zo kayi sallah muna da hadisi a sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> yace <clears throat> da aka yi kiran sallah dan adam ya zo ya alwala ya je sallah in dan adam ya kai ga sujuda ya ɗora goshin shi ga ƙasa iblis ya aza hannu ga kai ya dafe kai shi yana ya kai cuna ya bakin ciki na ya ɓace raina ya hasara ta ya taɓewa ta an umarce ni in yi sujuda na ƙi in yi sujudar amma kuma gashi an hori ɗan adam da yi sujuda ya yi sujuda ya kai can bakin ciki na sai ya dafe kai ya ruga yana kuka yana baƙin ciki don haka babu abin da iblis bai son ya ga ɗan adam yana aikatawa irin sallah to amma kuma sai gashi an wayi gari yanzu sallar ta kasance abin ƙaurace ma kuma yadda za ka gane haka ka shiga masallatai ya muka gani idan lokacin sallah ya yi ka shiga masallatai mu. za ka ga tsaho rabi da rabi masallaci bai kai ko da rabi ba unguwar da da za a yi buga gwarji a ce a fito a yi rabon kuɗi da irin wannan masallacin ana lodi ne a cika iri ne guda uku ko guda hudu to amma gashi ana kira hayya ala sala hayya ala fala ku yi gaugawa zuwa ga sallah ku yi gaugawa zuwa ga babban rabo amma kuma a rabin masallacin ma baka gani ina sauran jama'ar suke duka sun lashi sallah bata sha musu kai ba to alqur'ani dama ya faɗi gaskiya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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah madaukakin sarki yake fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu mamaya suka maye musu su Wanene ne aka maye ma mutanen kirki irin su As-Siddiqul Akbar irin su Umar Al-Faruq irin su Uthman bin Affan irin su Ali bin Abi Talib wayanda kwana suke sallah wayanda ba su da aiki face sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil layli wa innaha da'abu salihin yace ina horonku da yin sallan dare da qiyamul layli domin al'ada ce ta salihai sun salihan bayi bancin sun gama khamsu salawat sallan bata ishe su ba sai sun miƙe cikin dare sallah wai suke kanu kalilan minan laili ma ya haja'un idan ka lissafa sa'o'in da suke bacci a cikin dare sa'o'i ne kalilan da ka lalaba za ka ji su tsaye sallah suke yi ba su da aiki sai sallah kuma sun gada wannan al'adar ne daga ubangidansu shugabansu babban masoyinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yace ju'ilat qurratu aini fi an sanya sanyin idona a cikin sallah an sanya farin cikin rayuwata an sanya jin daɗi na an sanya natsuwata da kwanciyar hankali na a cikin sallah don haka wallahi annabi dare yayi bai miƙi yayi sallah ba bai da kwanciyar hankali dare yayi bai miƙi yayi sallah ba bai da jin daɗin rayuwa a cikin wannan dare don haka babban jin daɗi ne shine sallah don haka ma idan ya miƙe yana salla ƙafafuwan shi ma tsatsagewa suke yi ko muna da hadisai daban-daban ƙafafuwan shi tsatsagewa suke yi yana salla ƙafafuwan shi su kumbura kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ya qumu minan laili hatta tanfuhu qadamahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqumu min al Laili? hatta nafakhat qadamahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqumu min al Laili? hatta tatafattara qadamahu har sai kafafuwa annabi sun tsatsage su yi kumburi su tsatsage cikin sallah saboda tsayuwan da yake kuma tsayuwan da yake sallah yake yana kuka sallah yake yana kuka aka ce ya rasulullahi kuka na me wani sahabi ya ce ya ji annabi na sallah yana shasheka kamar tukunya tana tafasa haka yake ji ga ƙirjin annabi kamar tukunya tana tafasa saboda kuka da yake yi aka ce ya rasulullahi ka kwanta ka huta kaka ka miƙe sallah kawai kake ta yi kana ta kuka to ai Allah ya gafarta maka ma ta kaddama min zambika wa ma ta aqara akwai wanda zai riga ka shiga aljanna ya rasulullah da haka ka kwanta ka huta yace afala akuna abdan shakura eh bazan zamo ba mai gode ma Allah ba don haka labudda in miƙe yi ta sallah wannan bai hana mu annabi sallah annabi har ya kai ga bai da lafiya yana cikin zazzabi su ma yake yana tashi amma idan ya farka bai iya miƙewa tsaye zaune yake sallan haka yake sallolin zaune alhali kasancewa bai iya miƙewa tsaye don haka sahabban shi suka yi gadon wannan Mara lafiya za ka ga an riƙo shi yana tsakankanin kafaɗun mutane biyu sun ɗora shi bisa ga kafaɗunsu sun riƙo shi har masallaci domin ya samu kamsa salawat ya samu sallah cikin jami to haka al'amarin mu na farko ya kasance aka cimma manyan malaman musulunci irin su imamu malik tafiya tana nan daidai miƙaƙiya zamaninsu ya wuce aka cimma zamaninsu imamu bukhari al'amari na nan yadda yake zamani ya wuce aka cimma zamani irin na su imamu nawawi al'amari na nan haka haka zamani ya ci gaba da tafiya har aka cimma ibsu ibnu hajirin ana na a haka zamani ya wuce kai har aka cimma zamanin su suyuti ana nan haka su dan fodiyo suka zo ana nan haka suka wuce to fa kalafa min ba adihim kalfun sai gashi an kawo namu zamanin mun maye ma waɗancan mutanen alkhairi mun maye ma waɗancan manya-manyan zaratan mazaiziyar musulunci a ba'us salata waɗannan mamayan sun tozatar da sallah ba wai tozartar a'a sun ma riga sun tozartar da sallar ba su yin sallar cikin lokaci ba su yin sallah cikin jami'i ba su cika rukunan sallah yana sallah yana cefane yana sallah yana tunanin duniya ko wani ma an sa kwallo yana sallah yana nena ta lissafi wani ma tabge gare shi yana sallah ya kunna kwallon ya kai gaba alƙibla ya aji yana nan yana yi yana dan waiwaya yana dubawa in an kusan cin kwallo sai kaga ya daka kai yana sallafa wani kuma ya bar wani yana sallah da Allah da an ci ka sheko ka faɗa mai ina ji ai ko sallah ne kai ya kai cewa hasaran mu ya girma hasaran mu mutanen wannan zamanin wattaba'u shahawat ko bancin an tozatar da sallan ba a tsaya a nan ba kuma sun bi sha'awoyi na duniya akwai wani zamani na 'yan adam wanda sha'awar duniya ta ɗauki ɗan adam kamar wannan lokacin kadibiyar yadda ake rigegeniya ga dukiya kadibiyar yadda ake rigegeniya ga al'amura na rayuwar duniya aka juya baya complete juya baya ga al'amura waɗanda suka shafi lahira mutum ya juya to angle of 180 degree game da al'amarin da ya shafi lahira ya ba shi baya babu ruwa ne da lahira wani ma idan ka ga yana duniyar za ka zaci cewa yanda ya dulmuyi a cikin duniya ya riga yana da tabbacin cewa bai mutuwa ya riga ya tabbatar da cewa bai mutuwa ko babu tashin kiyama amma wanda ya san da cewa akwai ran da zai kwanta dama akwai ran da zai hada ido da mala'ikin mutuwa mala'ikin nan da duk musibar duniya a tara ta a zuba ma mutum ɗaya ba ta kai ga hada ido da shi ba kurun a hada ido da shi ka kalle shi ya kalle ka ya zo ɗaukar ranka duk musibar da ke duniya a tara ta ba ta kai ga wannan kallon da zai maka ba irin wannan mala'ikin akwai ranar da fa za ka haɗa ido da shi akwai ranar da za a cire rayuwarka mun san tsananin da ke ga ciwon cire rayuwa ko fitar rai mun san tsananin ciwon da ke gare shi tunda na saba yi muna bayani sai dai ɗan adam kamar da yake al'ada ta alƙur'ani maimaita mai ake yi saboda in babu maimaitawan ɗan adam sai ya manta ya ba karantar wadda aka yi mishi baya amma in ba don haka ba duk abin da za a karantar da kai yau an riga an karantar da shi jiya an karantar da shi shekaran jiya kisa ƙur'ani ke maimaita wannan kissar ya maimaita wancan tarihin ya maimaita wannan hukunci ya maimaita wancan saboda al'adar mu ta ya adam idan an karantar da mu yau abin yayi kamar ya shiga gobe ko da ka kalalabawa kuma mun aje shi gefe mun shiga sharholiyan duniya mu wayi mutanen nan da suka sa aka tadda wani matacce domin ya ba su labarin ya mutu a take wanda lokacin da suka gama addu'a suna dibawa ga makabarta suka ga kabari ya tsage kan ajima sai suka ga mutum ya miƙe cikin kabari zaune yana kakkabar jikin shi yana kakkaba yana kakkabar ƙasa gashi gashi ya tsiro mishi ya gizo wannan mutumin ya dibe su ya ce me yasa kuka sa aka tayar da ni Ya ce yau nika cika shekara ɗari a cikin kabarin nan yau ɗin nan nake cika shekara ɗari kun sa an tayar da ni gashi wallahi ina cika shekara ɗari amma jin nake kamar yau aka ɗauki raina saboda makaƙi da zogi da zafi wanda yake cikin ɗiban rai ka ɗibi wanda ya mutu shekara ɗari cikin kabari amma kuma bai daina jin zogin ba kuma kai ka san yau kana iya tsinta kanka cikin kabarinka wanda zai mutu da magariba yau bai san zai mutu yau ba wanda zai mutu da isha'i yau bai san zai mutu ba babu wani minti da ke bugawa na agogo duniya sakan 60 su buga face wani ɗan adam ya mutu kuma kai baka san naka lokaci ba wani ya shigo masallaci wajen karatu ana karatu ko da aka gama karatu aka lalaba babu shi wani ya tafi dawafi ɗakin kaba ya gama dawafi ya zo makamu ibrahim ya yi sallah ya kammala sallah ya sallame sallah yana zaune <clears throat> bai ɗaga ba na allah ya ɗauki rainai ya daɗe aka zo aka girgiza haka sai aka ga ya kwanta dama wani kuma ana cikin sallah ya yi su juda. an ɗaukako bai taso ba har aka gama sallah bai ɗaukako daga sujudan ba ko da aka lalaba Allah ya ɗauki ran shi don haka babu irin mutuwa wadda ba mu gani ba <clears throat> don haka yau yau ɗin nan fa mutuwan nan tana iya ɗaukar ka akwai wanda yau ya wayi gari cikin jin daɗi da lafiya da ƙoshin lafiya da samu bai taɓa samun ranar da ta yi mishi daɗi irin ta wayo garin yau ba amma yanzu yana can cikin kabari ana yi mishi tambaya don haka kai ma wannan yana iya kasancewa gari ka to mu dubi yadda mutuwan nan take amma kuma mun watsar da al'amarin lahira mun ɗauki sha'awoyi na duniya Allah ce fasaufa yalƙauna gayya wallahi da sannu za su haɗu da fushin Allah da sannu za su haɗu da azabar Allah akwai ranar ƙin dillanci ranar ƙiyama. ran da ɗan adam zai tashi cikin firgici ran da ɗan adam zai tashi cikin tsoro ran da uwa ba ta magance ma ɗa komai ran da uba bai magance ma ɗa komai ran da uwa ma mai ciki wadda aka turbuɗe da ciki idan ta miƙe a wannan yinin za ta ruga da gudu ta haihu ba ta san ta haihu ba tana naƙuda ba ta san tana naƙuda ba ɗan ya fito ta take ba ta san ta take shi ba ɗa ana haifuwar shi saboda tashin hankali shi ma miƙewa zai yi ko da zai miƙe kan shi ya yi hurhura yanzu uwace ta haife shi amma kuma saboda tashin hankali da tsoro ya miƙe da hurhura shi ma zai tashi ya shiƙa wa ya koya mishi zama wa ya koya mishi rarrafe wa ya koya mishi miƙewa tsaye wa ya koya mishi tafiya har ya kai ga yin gudu wallahi bala'in yinin kiyama ne bala'in yinin kiyama ne don shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nasu taqurabakum inna zalzalatas sa'ati ayyuhan nasu taqurabakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله مدوكاكين سركيتي يا أيها الناس يا كو متاني ita rabbakum wallahi ku ji tsoron ubangijinku ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgiza da bala'i da fitina da firgici wanda yake cikin yinin kiyama al'amari ne wanda yake mai girma duk yanda zaka kwatanta shi ya wuce nan duk yanda zaka yi tunanin shi ya wuce nan bala'i ne wanda Allah bai taɓa halittar bala'in da ya kai irin shi ba fitina ce wadda Allah bai halici fitina wadda ta kai irin hakan ba inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgiza ta kiyama al'amari ce mai girma yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arza'at ranar da kake ganinta wata wadda ta shayar da ɗa nono wadda ke son ɗanta za ta shagaltu ta watsar da ɗan mai jinjiri za ta yi watsi da jinjirin ya mutu ma ko kuma ya halaka duk ma bala'in da zai hawa jinjirin ya haushi ita bata damu ba ta kanta take yi wuta fa ake yi ƴan uwa musulmi kaga mace ana rirriko ta ta manta ɗanta cikin gida ko wata sai ta kucce tana da ƙarfin da ƙato biyar shidda za su riƙe ta ta ture su saboda ɗanta ta shiga ta ɗauko shi wata wajen ɗauko shi man ita ma ta ƙone akwai wanda ta shiga ta ga wutan ta kama ko'ina ta je waɗan ɗan ya kubuta ita kuma ta ƙone cikin gidan ta zaɓi haka amma a wannan yinin saboda tashin hankali za ta watsar da ɗan ta yi watsi da shi ba ta son ganin shi uwa ba ta son ta ga ɗanta domin idan ta ga ɗanta kamar annabi musa ga fir'auna ne haka ma ɗan bai son ya ga uwar shi wanda a nan duniya babu wanda kake gani ka ji sanyi kamar mahaifiyarka ko kuma ka san ba mai son ka duniya tamkarta to mahaifiyar taka a wannan yinin na kiyama ba ta son ganin ka ba ka son ganinta ba mai son ganin wani kowa gudun wani yake yi wata da kullu ta hamlin hamlaha mai ciki ma za ta haifi abin da ke cikin cikin ta take shi bata san yi ba wata ran nasa sukara ga mutane suna maye wa mahun bi sukara ko ba mayan suka sha ba su tashi su faɗi, su tashi su faɗi, haka mutane za su rika yi fitina ce ta yini yini wanda yake mai tsanani Yau ya yaqumun nasu lirabbil alamin yinin da mutane suke haɗuwa da ubangijin talikai yinin da za a shari'a wadda ba a taɓa yin irinta ba yinin da ɗan adam zai yi tsaye a kawo rana daidai kan shi tana tafasa kan shi tana tafasa jinin shi ɗan adam har sai ya iyo cikin zufan shi wallahi yini ne wanda yake mai girma to waɗanda ba su sallah a wannan yinin ba su da wata makoma in ba wuta ba Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da haka Allah zai sa su cikin wuta ya ƙona har ma 'yan wuta za su riƙa dibinsu wane wani ba kai ne musulmin nan ba wani ba kai ne wani ba wani ba kai ne kaza ba ba kai ne dan dan liman ba wani ba kai ne ai makwabtan masallaci kuki wani kai kaka sai su rika tambaye su ma salaka fi sakar ما سلككم في سقر قالوا لم نق من المصلين ولم, ولم نق نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الدين حتى أتانا اليقين إن متزاسي تارو غريسو su ce e wane da wane da wane da wane ku ba kuna kalman shahada ba ba kuna la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ku ba kuna karatun qur'ani ba ma salakakum fi zaqar me ya shigar da ku a cikin wannan wutar mai tsananin kuna alu sai su ce lamna minal musallina wallahi mun shiga cikin wannan wutar ne saboda ba mu zamo cikin masu yin sallah ba Lamna minal musallina ba mu zamo cikin masu yin sallah ba lokacin da ake kiran sallah muna ji liman na kiran sallar asuba za mu yi kwancin mu sannan ne ma baccin zai daɗi, sai mu jawo zane mu ƙara lullubi idan kuma kiran sallar anzahar ake ko la'asar larannan ne lido take daɗi ko kuma sauti yake daɗi, ana kiran sallar isha'i kuma ga Champions League ta kama ba mu iya barin Champions League mu zo mu yi sallar isha'i dan shi ne Allah ya samu cikin wannan wutar walam naku nut'imul miskin ko ba mu zama muna ciyar da miskinai ba ana ta wa'azi ana cewa ku ciyar da miskinai ku ciyar da dukiyar ku fi sabilillahi gabanin yini ya zo wanda babu kasuwanci cikin wannan yinin yini ne wanda babu tijara cikin shi yini ne wanda ɗan adam zai girbi abin da ya shuka mu kuma shi ɗaya yana ta ƙara nuna muna mu ciyar da dukiyarmu ta ƙari mu ciyar da dukiyarmu ta ƙare amma fa idan makiɗi na kiɗi zai riƙa zuga mu tashi ka miƙa kuɗin ana ambaton kakanka da kakan kakanka ana ɗaɗa ko haka tashi ka bashi mota Ta shi ka ba shi kaza amma idan ana karatu alkur'ani ana kira a ciyar fi sabilillahi ko a ciyar da miskinai kuma ce dan yana nan yana nuna maka yanzu ka ciyar fi sabilillahi dukiyar taka ta kare ka ba su wa don Allah dukiyar ka ta kare shi dai yana maka wa'adi da talauci shi kuma Allah yana maka wa'adi da cewa ciyar in gafarta maka ka ciyar in sanya kabarinka ya kasance sanyi in ka mutu kada kabarinka ya kasance maka zafi za ka shekara dubu arba'in ko dubu saba'in kwance cikin kabari ɗibi wannan dukiyar ta hure kushi na gare ka domin kabarinka ya kasance sanyi da haske gare ka shedan na faɗin a'a kada ka ciyar je ba mawaƙi je ba waccan matar banza je ba waɗancan lokacin da su na ƙwarai da an miƙe an ce lazi zallazi ya laha ƙardan hasanan fayu ifa hula huwa afan kasira rannan za ka ga yadda ake yi ina sahabin da ya zo lambun da ke gare shi cikinan iyalin shi suke ya ce ku fito ya rufe ya ce wallahi ba mu da wurin bacci yau na ba da wannan lambun shine gidan da na mallaka a duniya na bashe shi ga manzon Allah fi sabilillah ina wanda ya kwashe ɗan nan da ke gare shi yara suna kukan yunwa ya ce wallahi manzon Allah ya ce a ciyar fi sabilillah sannan kuma ga dabinon nan shi kaɗai na mallaka ga ku kuna jin yunwa mahaifiyarku tana jin yunwa ni ma ina jin yunwa amma wallahi na fi son Allah na fi son manzon Allah bisa gare ku don haka ba zan ba ku wannan dabinon ba ya ɗibi dabinon ya je wurin manzon Allah ya ce ya rasulallahi Allah ya sani wannan shi ɗaya ne mallaka a duniya da na mallaki abin da ya fi shi da na zube shi gaban ka ya manzon Allah ku dubi waɗannan mutanen ko mutane ne fa waɗanda ƙur'ani ya riga ya yabe su ya ce fa suna da aljanna sun fasan suna da aljanna 'yan aljanna ne amma kuma suke aikata wannan aikin kai ko ban san wane ne ya baka certificate ya ce da aljanna kake ba amma su kullum karanta qur'ani ake yi sai an wuce inda Allah ya faɗi cewa 'yan aljanna ne Allah ya ba su certificate na aljanna guri daban-daban a cikin alqur'ani Allah ya yabe su guri daban-daban a cikin alqur'ani Allah ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum wanda ko dan aljanna idan ana cikin aljanna idan Allah ya ce ma yan aljanna na yarda da ku za su ji daɗin da ya fi aljannar da abin da ke cikin aljannar to su tun a nan duniya Allah ya ce musu ya yarda da su amma kuma ya kwace bino ya ce ‘ya'yan shi ba za su ci ba matan shi ba za su ci ba in ma iyayen na nan su ma ba za su ci ba shi ma ba zai ci ba za su kwana da yunwa zai zube da binon nan gaban manzon Allah fi sabilillah to su ku waɗanda za su shiga wutan za su faɗa ma 'yan wuta su ce walam na kunu tsimul miskin ba mu zama muna ciyar da miskinai ba wa na hudu ma alha'idin ko mun kasance duk inda ake barna muna kutsa mabarnan tare da masu kutsa mata don haka 'yan uwa musulmi al'amarin sallah ba wasa ba ne shi yasa annabi yace da yawa masu ni'ima zaka gane su a nan duniya da ni'ima ko yace wallahi amma a gobe kiyama take su za a rika yi ana wucewa domin ba su wuce girman kwaya azara ba nan duniya su ne manya in sun wuce sai an tara kowa sa'annan su bi su wuce saboda ga manya sun zo ƙanana su jayi a nan duniya to a gobe kiyama za a maishe su amsalu zarra za a maishe su kamar kwaya azara takin su aka yi ana wucewa ba a kusan an take su ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya maishe su ‘yan ƙanani mutumin nan da kake gani ba ka ɗauke shi bakin komai ba ko an yi kiran sallah ka gane shi ya shigo masallaci ya yi sallah riga shi ba ka sayanta ko kwabo za ka ga kan shi ya yi gizo ka gane shi ma gashi nan ya yi ƙura da ka gan shi e akwai simbol na talauci kaga simbol na talauci ka ɗauke shi ba kowa ba dibin ma kake in ka zalunci irin wannan mutumin ka ci banza ko ba haka yake ba to amma a wannan ginin na kiyama waɗannan su ne ministoci su ne sanatoci su ne ambasadodi su ake majiniya a yinin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin irin waɗannan mutanen da kake ganin in ma ka zalunce shi ka ci banza ya ce wallahi lau sama alallahi la'abarra a nan duniya ma da zai ɗaga hannu ya yi ma Allah rantsuwa Allah ba zai tozartar da rantsuwar shi ba wallahi sai Allah ya barantar da shi sai ka ga irin wannan ma ai idan na cuce shi ma na cuce banza wanda da za ka ba ka bashi ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka gafarta mawa ne ko ya Allah ka biya mawa ne buƙatar shi da Allah ya biya ma buƙatar ka amma ka ɗauke shi ba kowa ba su ne kan gaba in yi kiran sallah asuba suke buɗe gida irin su ne kake gani cikin masallaci in yi sallah isha'i su ne kake gani cikin masallaci ko za ka ga su manya-manyan sun wuce shiga masallacin ibn al-jauzi ya ba mu kissa ta wani daga cikin irin waɗannan mutanen ya ce wata rana wani daga cikin manyan malamai ya wuce sai ya ga wani mutum mai yankakken hannu tun daga kafaɗa an yanki tun daga kafaɗa maqtu'ul yadi min al tun daga kafaɗa, wa huwa yunadi kira yake yi man ra'ani fala yazlim ahadan wanda duk ya gane ni to daga yau kada ya koma cutar kowa don haka sai hankalin kowa ya koma gare shi yana man ra'ani fala yazlim ahadan wanda duk ya gane ni to kada ya saki ya taba cutar wani sai wannan malami ya ce mishi ya akhi ma qissatuka ya kai ɗan uwana menene kisarka kana tam tafiya kana fadin Ani, fala yazlim ahadan to ma tuka menene kisarka menene dalilin da yasa kake faɗi haka sai wayoyi dibe shi yace ya aqi yace qissati ajiba yace wallahi ta al'amari ce mai ban mamaki yace wazalika anni kuntu min awani zulama ya ce na kasance daga cikin ya hannun dama mataimakan sarakuna a zalumai ina daga cikin ya hannun daman sarakuna a zalumai fara aiki yauman sayyadan wani ne sai na ga wani masunci mai kamun kihi da samakan kabira a wannan yinin ya kamo wani irin kifi wanda yake kifi mai girma faji'tu ilaihi sai na zo gare shi wa qultu a'tini hazihi samaka nici ka bani wannan kifin kyauta ya ban shawa ina son shi fa qala sai yace la ya yace wallahi ba zan baka shi ba ana aqizun bi samaniha qutan li iyali yace ai wannan kifin da ka gani kullun idan na je na kamo da shi nake samun abin da na ciyar da iyali na. to idan na baka shi ya zan yi da na? yace ni ka san ko ni wane ne da zaka faɗa mini haka yake fada rabtuhu sai na buge shi wa akhastuha minhu qahara ne riki wannan kifin na kwace shi da ƙarfi wa madaitu biha na tafi da kifin nace in ka isa kuma yi duk abin da za ka yi ka je ka kai ƙara duk inda za ka kai Yace sai na ɗauki kifin na wuce ina kallon kifi mai ban mamaki zan kai ma iyali na kifi mai kyau Ya ce, yace ma ana amshi biha ana haka dai ina tafi rike da wannan kifin ce, is abbat alai ala ibhami addatan qawiyya ce sai kifin nan yayi min wani irin cizo ga babban yatsa ta. cizo wanda yake mai tsanani Ya ce sai na yarfe na haka na taka na ji har zuwa ga iyalina ya ce ina shiga gida na zo musu da kifi ana lale-lale ya ce sai fa wani irin zogi da raɗaɗi ga babban yatsa na ya kama ni abin ya kai makura iyalina na can suna ta masha'a ana suyan kifi ni kuma ina na yana kuka ya ce sai na ci a nemo likita aka nemo likita likita na dubawa yake ku yace wallahi wannan wani irin mummunan ciwo ne yake ga hannunka kaman ciwon kansa ne yake hannunka idan ba a cire yatsan nan ba to zai game hannun naka gabaki daya da har na kidai ya cire daga baya aka rarrashe ne na bada yatsan aka cire bayan an cire yatsan zuwa gobe kuma sai na ga ciwon ya sake bullowa ya ci gaba aka duba aka ce sai an cire hannu na miƙa hannu saboda tsananin ciwon da nake ji a cire hannun in daina jin ciwo aka cire hannu zuwa wuyan hannun ciwon bai bari ba aka kai har aka cire zuwa jira'i bai bari ba aka kai har aka cire zuwa kafada bai bari ba yace sai wani daga cikin masu ilimi yace ya dan uwa ka bani labari wai menene asalin wannan ciwon naka domin abin yana da ban mamaki a cire can a cire nan har yau hannun ya ƙi daina ciwo ya ce kaji kaji kaji dalili fa kifi ne wanda na kwace ga hannun wani ya ce amma kai kuskure ai wannan bawan da kake gani kana ganin shi talaka wanda bai mallaki komai ba wanda idan ka kwace mishi abu ba mai iya kwato mishi kon kana ganin shi ba kowa ba bane yace to wallahi irin bayan nan ne na Allah waɗanda da za su yi ma Allah rantsuwa ma yana barantar da su yace je ka neme shi duk inda yake ka neme shi ya gafarta maka yace na shiga shila da ƙyar in shiga nan in shiga can in shiga nan in shiga can yace fa wajadtuhu sai na same shi fa akhbartuhu na bashi labarin matsalar da na samu kaina a ciki tun lokacin da na kwace mishi kifi wa waqatu ala rijlaihi yace na fadi akan kafafuwan shi ina roƙon shi aqbaluha ina sumbatar kafafuwan shi wa abki sa'annan uqabiluha ina sumbatar kafafuwan shi wa abki sannan ina kuka fana hani sai hana ne yace ka daina kuka in dai kifi ne na yafi maka yace fa qultu sai nace mishi hal kunta da auta bi shay'in shin ka yi wata addu'a ne ka roki Allah ne ya min wannan abin koko menene ka roki Allah qala na yace na roki Allah yace to ni dai abin da na sani lokacin da ka kwace mini kifi zan koma ma iyali na ban da komai babu abinci ga ƙananan yara ga mata ga me yace ni dai abin da na san nace Allahumma inna haza taqawwa alayya bi quwwatihi fa arini qudrataka fihi yace shine abinda na san naci ya Allah inna haza taqawwa alayya bi Allah wannan mutumin ya rinjaye ni da ƙarfi ne ya nuna mini ƙarfin mulki da ƙarfin iko da ƙarfin sarauta da ƙarfin dukiya ya ƙwace min abincin da zan kai ma iyalina fa'arini ƙudurata ka fihi ya Allah ka gwada mini ka ciki nai ya Allah ka gwada mini kai ne mai iko Allah ka gwada mini in gani game da sha'ani ne cewa kai ne ƙadirin kai ne mai iko sai gashi ko Allah ya gwada mishi ko ashe don Allah ya baka wani ƙarfi ba shi ne dalilin da za ka yi amfani da shi ka ce ka cuci wani ba to mafi yawanci manyan gari da sauransu an bar sha'anin addini na talakawa ne sallar ma in ka shigo sai ka tarar da cewa wasu masu rauni ne su kaɗai ne suke cike da masallacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahadun lazi na wa bainahum as-salat alƙawalin da yake tsakaninmu da su shine sallah faman taraka ha faqad kafara wanda ya bar sallar gabaki ɗayanta to faqad kafara haƙiƙa ya kafurta wasu malamai suka ce kufurun ne duna kufurin wasu malamai suka ce a'a man taraka habil kulliya wasu malamai suka ce aka yi fasarori daban-daban wani hadisi annabi yace man fatat salatul asri Faƙar habita amaluhu wanda duk sallar la'asar ta kuce mato duk aikin da ya taɓa aikata ma Allah ya lalace wadda ita ce sallah a sallar la'asar shagaluna ane salatil wusta Mala'allahu Allahu buyutahum wa nara to sallar la'asar da ta kucce maka sallar la'asar guda duk aikin da ka aikata ma Allah ya lalace ga baki daya la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah don haka yau uwa musulmi mu duba ɗaya daga cikin tabi'ai Ibrahim Nakhai yake cewa man taraka man taraka salata kafara yace wallahi wanda ya bar sallah ya kafurta ayyubu sakhtiyani shi ma ya faɗi kwace haka malamai dai ga sunan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ma sun kasance ba su ganin wani aiki barin yin shi kafirci ne in ba sallah ba to sai ka waiwayi kanka sannan sallan nan kuma za ka yi ta ne yadda annabi ya yi ta ba kamar yadda ka ga mutane suna yin ta ba labudda ne ka je ka ilimin iliminta ka yi ta yadda annabi ke yin ta don haka wannan yana daga cikin sharrin da iblis ya tura mu akan shi wannan zamani na kabira Sa nan ga zina wadda ta yawaitu a cikin al'umma yau ta zama kawa zaka same ta yara samari da basu yi aure ba ta zama kawa a cikin su zaka same ta masu auren ma basu kubuta ba zaka same ta kuma a cikin mata budare waɗanda ba su yi aure ba kuma za ka same ta abin ya lalace har cikin mata aure akwai wanda ma cewa yake shi bai neman matan ma sai matan aure ko shi bai son wasu matan ma in ba na auren ba sannan da yawa mata sukan dawo ma mazajensu wata ta fita ofis wata ta fita kasuwa wata ta fita biki cewa an tare ta akan hanya ana yi mata magana ta ce matar aure ce an ce ai ba illa ko ta aure ce da yawan mazaizai matansa sun faɗa musu haka to zinar ta bayyana ko'ina fasadin ya yi yawa ga 'ya'yan shegunan haihuwa ake yi ana zubawa cikin leda ana kai cikin hanyoyin ruwa ana ajewa ana kai wajen zube shara ana ajiwa. da suna ana kai tsakiyar wasu hanyoyi tunda asuba a aji wani jinjirin ba kashewa ake yi ajiya turgudi barna ga ta nan ta yawaita ko'ina da yawan 'yan mata babu daren ba ne da yawan 'yan mazan ko da suka aure ya lalata yarinya ta kai bakwai ko takwas don haka shi ma matar shi tana bisa wannan sharaɗin yadda ya lalata wasu shi ma za a lalata mishi tashi ko to wannan barnan tana nan ta yawaitu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci bai zina lokacin da yake wannan zina yana mumini da ka je garin yin zina imaninka zai kai kuka ga Allah ya Allah ban iya zama cikin jikin da ake zina sai Allah ya ce mala'iku ku cire mishi imani sai a cire imani a aje gefe da zaka mutu da ka mutu ba, ba tare da imani ba to haka iblis yake biye da mu akwai laifuka ga sunan birjik daban-daban waɗanda iblis ke samu muna aikatawa akwai hukukul walidain wanda ya zama ruwan dare nan gaba kaɗan muna nan tafi za mu ji yanda yara suke ƙuntata ma iyayensu ga shan giya wanda shi ma ya zama ruwan dare wanda nan gaba kaɗan za mu ɗauke shi shi ma za mu ji irin sharrin da ke cikin shan giya ƙalla ne za a turbuɗi za a ji a tono ƙabarin mashayi giya face ko da aka tono shi Allah maɗaukakin sarki ya mayar da shi ya koma alade mashayi giya wani mai tonon ƙabari ne ya tuba ya ce wai shi ya ga cewa a duk lokacin da ya shiga makabarta da yawan mutane in ya tona kabarinsu sai ya ga an juye shi daga alƙibla kuma ya san makabartar musulmi ana turbuɗe mutum ne yana fuskantar alƙibla amma kuma sai ya ga an juye su daga alƙibla an juya siffarsu ta koma siffar alade haka ai waɗannan mashaya giya ne wanda giya tana nufin duk wani abu mai bugar da hankali wata ƙwaya da za ka sha ka fita hankalin kanka giya ce wata hoda da za ka shaƙa ka fita hayyacin kanka giya ce wata taba da za ka sha ka fita hayyacin kanka giya ce alhamru ma kamar al'akala ko giya ita ce duk wani abu da yake rufe hankali ci ake ko sha ake ko shaƙa ake duk yadda ake yi ko shafawa ake yi a fita hankali in ana fita hankali giya ce don haka waɗannan totalin da kake gani da menene da menene dukkanin su giya ne yanke zumunci mace ta zanka yin yaji ga mijinta ya faɗi ta faɗi ire-iren waɗannan akwai laifuffuka da dama waɗanda idan baka fita wannan baka idan baka shiga wannan baka shiga wancan idan ka fita wannan ka faɗa wancan haka iblis yake kai har sai ka kai bisa shimfidar mutuwar kama iblis bai rabu da kai ba zan rufe muna da isar imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a wanda iblis ya hudo mishi ta mugunyar shirka imamu ahmad bai bi ba iblis ya fito mishi ta aqidu na bid'a har yayi gidan yari ana son a cilasta mishi ya yadda qur'ani ba zancen Allah bane Imam' ahmad yace alqur'anu kalamullahi Kullum sai ya mishi bulala dari iblis zai bai samu biyan bukata ba iblis ya ci gaba ya sa imamu ahmad ya aikata zina ko ya sha giya ko aikata wani aiki daga cikin kabirori iblis bai samu nasara ba iblis ya bi imamu ahmad har bisa shimfiɗa shi ta mutuwa imamu ahmad na cikin rashin lafiyar wafati an ga mutuwa ta halarto shi ‘ya'yan shi sun taru kamar yadda abdullahi bin ahmad yake ba da labari duk da yake cike isnadin akwai mutum ɗaya wanda ake tunanin cewa yana da jahala an fahimci wannan to iblis ya ga cewa lalle yana son kuma ya samu imamu ahmad don haka sai da ya bari mutuwa ta halatta imamu ahmad imamu ahmad ya fara su ma yana tashi sai ya bijiro mai imamu ahmad ya ce oh kai na ahmad bin hambali ko yake tabbas kabuwaye ne tabbas kai kan ka tsira kabuwaye ne namijin duniya yana da imamu ahmad da imamu ahmad ya karba mishi ce to mu ne mu na wasa ne ko na abu da shi shikenan ya halaka duk abin da ya shekaru yana yi hadisi miliyan uku da ya haddace cikin kai ne duk sun zan na banza da shi dan ya samu sa'a ta cikin sakan sakan na mutuwar shi sai imamu ahmad yana faɗin la ba'adu la ba'adu la ba'adu yana a'a har yanzu dai ban kuɓuta daga shirinka ba har yanzu dai har yanzu dai da saura dai su kuma iyalin ahmad suna nan suna ganin jiki imamu ahmad na girgiza haka suna faɗin ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah sai suka ji imamu na la ba'adu la ba'adu la ba'adu yana faɗin a'a har yanzu dai har yanzu dai a'a har yanzu dai sai suka dafa kai irin mahaifinmu mai hadisi miliyan uku ga kai wanda ya rayu karantar da ƙur'ani da hadisi wanda ya rayu a kai shi wancan gidan yari saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadisan annabi muhammad da addinin musulunci mutumin da duniya ta yi mashaida da alkhairi shine za a ce wa ya zo gagara ta mutuwa a ce mai ya ce "La'ilaha illallah ya kama laba adu, laba adu?" yana nufin bai faɗi to laifin mene ne yake aikata ma Allah sai Allah ya ba Imam Ahmad sauƙi, wanda daga wannan sauƙin bai kuma samu wani sauƙi ba sai mutuwa yana ɗan farfaduwa haka sai Abdullahi dan ɗan shi ya matso yace ya babana muna cewa ka ce 'La'ilaha illallah lokacin da muka ga al'amari ya rikice maka amma kana ta laba'adu laba'adu me yake faruwa ne sai ce ai ba ku ne nake karba mu ba yace iblis ne yazo yana ce mini ai na buwaye shi namijin duniya nake yana kokarin ya koda ne ya sa ni in yi wani girman kai wanda zai kai ni wuta da shi Ne kuma yana ce mai laba'adu har yanzu ban kubuta daga sharinka ba sai rayuwa ta fita ashe kaga zai bi ka har sai rayuwarka ta fita ko to haka yake ya rike mu gangan lalle ne sai ya batar da mu lalle ne sai ya batar da mu tunda ya dukan mu Allah alƙawali cewa sai ya batar da mu to ya yi tsaye lalle ne sai ya cika wannan alƙawalin babu shakka ko iblis ya cika alƙawali ne ga da yawa daga cikin mutane domin ko da yawa daga cikin mu babu bisa ga addini na gaskiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya muna wadda take mafi kyawu ya Allah ka karbi ibadodin mu kuma ka gafarta mana kurakuran mu ka sa mu cika da imani iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu ka sa aljanna firdausa ce masu mara lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba su ikon amfani da lafiyar domin bauta maka ya Allah ka ƙara ba su lafiya ya Allah ka ƙara ba mu lafiya ya Allah ƙasashenmu da ake ta kisan mutane dare da rana ana ta kama mutane ana amsar kuɗin fansa gare su an mai da mutane kamar dabbobi ya Allah maɗaukakin sarki mun roƙe ka kai ke da iko ba mu da iko ya Allah kai mana maganin wannan abin ya Allah kai mana maganin wannan matsalar waɗanda aka kora suka bar gidajensu ya Allah ka mayar da su gidajensu cikin aminci mu kuma ya Allah ka ƙara mana aminci cikin namu gidajen Allah ka ƙara mana aminci Allah ka gafarta muna Allah ka gafarta muna ka biya muna buƙatocinmu na alkhairi ka biya muna buƙatocinmu na alkhairi ka shirya mana zuri'anmu ya Allah ka shirya mana zuri'anmu Allah ka shirya mana zuri'anmu Allah ka lullube mu da alkhairinka kowane iri ya Allah ka lullube mu da alkhairinka Allah ka tayar da mu ga baki daya a cikin aljanna firdausi muna makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin